واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن shi ne darasi na 178 a littafin قلوب maram muna cikin kitabu siyar kuma za mu karanta hadisi na 680 zuwa hadisi na 682 insha Allah ta'ala wannan darasi yana karanta da mu hukuncin suhur da kuma lokacin fara azumi wa an anas bin malik an karbo hadisin nan daga anas bin malik رضي الله عنه الله مدفك يا قارة مسعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يجي مدعو الله صلى الله عليه وسلم يجي تصحروا ويسهر فإن في السهور بركة domin kuwa البركة أجل a cikin abincin sahur don kuwa akwai albarka wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin abincin suho al-imam al-jabari a littafin da annaba ya tafi da hadis wato a jisu ina biyu shafi na 347 ya ce wannan kalma ta zo da fasha as-sahur baraka ismun uh, ma yi tafahharu bihi sunan abinda ke suhur da shi kenan min ta'ami shara abincin da ka ci a lokacin suhur ko abin sha da ka sha a lokacin suhur shine ake kiransa as suhur da fatha amma idan aka sa masa bamma as-suhur ya zama al-masdar wal fi'lu nafsuhu idan aka samar bamma ya zama almasdar yana kama da alwabu alwala amma idan aka mai da fatha akan wawu din alwabu abin yin alwala don haka idan aka ce as-suhur shi kansa suhur amma idan aka sanya masin fatha as suhur abinda ake ci a lokacin suhur annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai suhur din kansa ce yana da albarka ba ce abincin suhur din wato shine as-sahur abinda ake ci a lokacin suhur da kuma abinda ake sha a lokacin suhur Allah madaukaki ya saka albarka a cikin su illa dai aksaru ma yurwa bil fathi akasari yana zuwa da fatha maimakon da dhamma amma a littafin hadisi za ka ga wasu wuraren kalmar sinun din ta zo da bamma a maimakon fatha haka nan yazo cikin ihkamul ahkam sharhin umdatul ahkam na ibnu daqiq al-ayn yana mujallal na shafi na 209 ibnu hajar yace muttafaqun alayhi wannan hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim su ruwaito shi yana sahih al-bukhari kitab as-sawmi babu barakati as-sahur من غير إيجاد دكما صحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استهباده واستهباد تأثيره وتعجيل الفطر وتعند ما لدينا جايب بياني كما تكلم تاء السحور هكا يزوج كن حديثة النبي صلى الله عليه وسلم قدامة ثم هكا ما لبيس كي تفسر كلمة دينه ya zo cikin al-ihahu fil lugha na al-imam al-jawhari a mujallad na bishafi na 678 as-sahur ma'khuzun min as-sahari asali kalmar as-sahur an ciro ta ne daga kalmar as-sahar me yake nufi da as-sahar wa saharu ko a sanya ma ha'un sukun ko kuma a sanya ma ha'un fatha ko a ce asahru ko asahara wani lokaci ne ake su asahar wanda shi ne afirul laili ƙarshen dare ubailar sobihi kusa da fitan wato bayyanar asuba idan dare ya zo ƙarshe gab da bayyanar asuba lokacin ne ake kiransa asahar wannan ya zo cikin alkur'ani wanda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mustafirina bil waɗanda ke neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a lokuta na suko kanu qalilan min al-layli ma yahjurun wa bil afari hum yastaghfirun al-afar jam'u na afhar don haka wannan ya fassara lokacin da ya kamata a ce an fara sahur farkon lokacin sahuru shine karshen dare kusa da bayanan asuba malamai suna sanya shi a daidai sulusi na ƙarshen dare wannan hadisi da muka karanta ya zo da umarni eh, daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce tafaharu ku yi suhur kaga an samu umarninsa to shin suhur ya zama dole kenan tunda ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin ya sa al'imamu bukari babin da ya yi babu barakati sahur babi da ke bayani akan albarkan suhur sai ya ƙara da cewa min gairi ijabin ba tare da an wajabta ba al'imamu bukari yana yin babin sai ya ƙara bayani da cewa ba tare da an wajabta ba haka ma al'imamu muslim a badin da ya kawo hadisin ya ce babu faɗulis suhur badi game da falalan yin suhur wa ta'akidis ihibadihi da kuma ƙarfafa wato mustahajinsa ana so musulmi ya yi suhur wasu ihibabi ta akiriki kuma ana so mutum ya jinkirta suhur wa ta'ajilin fitri sannan ya gaggauta buɗe baki kaga dukkansu da al'imamu bukari da al'imamu muslim kowane ta inda ya rubuta babi ya tabbatar da cewa umarnin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna cewa suhur wajibi wannan dalilin ya sa al'imamu bukari bayan ya kawo babin sai ya bayyana dalilin da ya sa suhur ba wajibi ba ne ya ce li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ashabahu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa wasalu an samu sun hada azumin kwanaki sun hada azumin kwanaki kamar yadda bayanin yake tafi a ƙarshen wannan darasi insha Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa sun hada azumin kwanaki ba tare da an samu buɗe baki ba walam yuzkari sahur kuma ba a ambaci cewa sun yi sukur ba an haɗa azumin kwanaki babu buɗe baki kuma babu sukur da a ce sukur wajibi ne kaga da shi kansa annabi sallallahu alaihi sallam bai saba mu hakan ba kuma da sahabbai babu shakka sun tabbatar da haka wannan dalilin yasa malamai suka yi ittifaki akan cewa suhur ba wajibi bane قال ابن المنذر في كتاب الإجماع أشافي نهر سنة تقص ابن المنذر يتي أجمعت الأمة دك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم سني اتفاقي على أن الصحور مندوب إليه مستحب لا إثم على من تركه duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ittifaki akan cewa shi tuhur mustahabi ana kwadaitarwa musulmi ya yi amma babu laifi don mutum ya bar shi don haka don mutum bai yi suhur ba bai yi laifi ba bai saba ma annabi sallallahu alaihi wa ba kuma bai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba haka ma al-imam an-nawawi a littafin al-majmu' a mujallad na shida shafi na 404 shi ma ya tabbatar da ijma'i malaman sunna yana cewa fattafaqa ashabuna wa ghayruhum min al-ulama' malamai sun yi ittifaki ala anna sahura sunnatu shi suhur sunna wa anna ta'sirahu afdal kuma duk malaman sunna sun yi a akan cewa a jinkirta suhur shine yafi akan a gaggauta suhur saboda hadisai da dama waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da falalan jinkirta suhur da kuma gaggauta buɗe baki وعلى أن تعجيل الفطر سنة بعد تحقق غروب الشمس أقدم سبود أباكي شما سنة لي أما فبايا أن ثبتت شوى رانا تابويا ودليل ذلك كله الأحاديث الصحيحة الإمام النووي يتي دليلا هكا wato dalilin haka dalilin cewa ana son a jinkirta suhuwar kar a gaggauta kuma a gaggauta buɗe baki kada a jinkirta hujjar haka ta samu hadisai ingantattu da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin a sharhin da al-Imam an-Nawawi yayi yayi masa wato sharh sahih muslim a juz'i na bakwai shafi na 213 ya ce fihi hatsu ala sahur wannan hadisi na Anas bin Malik yana kwadaitar da mu mu rika yin suko wa ajma al ulama wa al nan ma yace malaman sunna sun yi ittifaqi akan cewa suhur mustahabi wa annahu laysa biwajibin ba dole bane haka nan ibnu al-mulaqqin al-litafin al-i'lam bi fawaid umdat al-ahkam يتي أجمع العلماء على استهباد الطهور وأنه ليس بواجب وإنما الأمر به أمر إرشاد أمرني دا النبي يي أنان أمرني دا النبي صلى الله عليه وسلم يي أشكي حديث أنا أمرني نشرير دا shiryar da al'ummarsa دا الخير يجي أشكي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتى wasallam ya to yakan nuna ma al'umma ta wannan alkhairi Inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san abubuwan da Allah madaukaki ya saka albarka a cikin su kamar yanda ya faɗa cikin wani hadisi yace ban bar wani abu wanda alkhairi yake cikin sa ba face sai da gaya muku duk abin da manzon Allah ya sani idan al'ummar ta tariki za ta samu alkhairi to annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi umarni ga ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam baya makon wato ilimi manzon Allah baya makon ilimi duk abin da ya sani na alkhairi yana gaya ma al'ummarsa tunda Allah ya sanar da shi cewa suhur yana da albarka wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni gare mu tasahharu ku yi suhur amma umarnin da ya bada ba na dole bane wato sanin albarkan da Allah ya saka a cikin suhur da kwaɗayin da yake al'ummarsa su yi riko da abin da za su samu alkhairi a cikinsa wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni gare mu amma baya nuna cewa umarninsa a nan yana matsayin dole wannan shi ne abin da duk malaman sunna suka tabbatar da haka don haka don mutum da ya sahur ba ba a cewa azuminsa ya ɓaci sahur ba dole ba ne to akwai hadisai waɗanda wasu sahabban ma suka ruwaito game da tabbatan cewa sahur yana da albarka kafin mu ƙetare wannan hadisi yana da kyau mu karanta su ibn hajar ya kawo hadisi guda shine hadisin anas bin malik wanda cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana abincin suhur abin sha na suhur yana da albarka to kuma akwai hadisin abu dardai Allah ya kara mata yarda shi ma ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce huwal giza'un mubarak shi suho abinci ne mai albarka wato abinci ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya saka masa albarka saboda abinci ne da ake ci domin a bauta ma Allah a samu damar bautan Allah don haka yasa Allah subhanahu wata'ala ya saka albarka a cikin wannan abincin shi abincin suhur ya bambanta da abincin da kake ci a yanzu kana cin abinci ne a yanzu saboda yunwa saboda kwadayi saboda sabo amma abincin suhur duk musulmin da ya tashi da asubahi don ya ci abinci yana cin wannan abincin ne don ya samu damar bautan Allah saboda haka sai Allah ya zuba albarka cikin wannan abincin domin ana cin abincin da don abota masa idan aka sa albarka a cikin abu ana kiransa al-mubarak wanda an riga an saka masa albarka wannan ya nuna cewar duk abincin da mutum zai inda nufin yayi azumi ne to wannan abincin kai tsaye Allah wa ta'ala ya saka masa albarka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam huwal ghizaa'ul mubarak حديث ينا فصيب ابن حبان صنع أبي حديث الانتدام في المعدي كارب عن النبي صلى الله عليه وسلم شما حديث الانتدام ينا سماد حديث عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يي أمرنيك صحبي عليكم بجداء السهور عليكم بجداء السهور ويرقوا دعبين سهور فإنه هو الانتدام gadaul mubarak saboda ko abinci ne da Allah ya riga ya saka mishi albarka shi ma hadisin sahihul yana sahihul targhib hadisi da 1098 malamai sun yi ta kokarin gano abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa akwai albarkan da Allah ya saka mu suhur me yake nufi da wannan albarka asali albarka ma'anarta alkhairi mai yawa da larabci idan aka ce albarka ana nufin alkhairi mai yawa alherin da baya karewa da wato alkhairin da zaka kirga abubuwan amfani da yawa a cikin sa ba alkhairi guda ne ba al-imam an-nawawi sharh sahih muslim wato sharhin hadithin Anas bin Malik juz'i na bakwai shafi na 213 ya ce amma albarakatun latin game da albarkan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ake samu a cikin abincin suhur fa fihi fa zahiratu albarkan a bayyana take idan aka ce akwai albarka a cikin abincin suhur ne albarka alkhairi mai yawa a bayyana yake ko da ba a gaya maka ba a bayyana yake yace li annahu yuqwa ala siyam idan an ci abincin ake samun kuzari da za a yi azumi kaga akwai alkhairi wa yunashitu lahu sannan yana sa mutum ya samu nishadi wajen azumin ba ya samu kosawar azumin nan da nan a gama shi ba saboda azumin zai zama to ya samu sauki a dalilin suhur da yake wa tahsulu bi sababihi ar-ragabatu fil izdiyad min as-siyam wato don haka zai samu fadayin ya ƙara yin azumin lififfatin mashakka fihi al-mutasahhir saboda sassaucin wahala wanda yayi suhur yana samun sauki ta wajen wahalar azumi akan mutumin da bai yi suhur ba fa za kuwa thawabul mu'tamad fi ma'nahu idan ana maganan <clears throat> alkhairi na zahiri babu shakka waɗannan su ne dalilai wannan da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi riko da suhur saboda abinci ne da Allah ya taka mishi albarka fa qila innahu yatabammanu al-istiqab bayan haka ma yana daga albarkan suhur idan dai ka samu ranka zaka tashi kai suhur kaga zaka farka kenan a sulusun karshe na dare idan ka farka a sulusun karshe na dare zai yi wuya a ce har kayan suhur din nan har an tafi sallah ba kai zikirin Allah ba ko da sau ɗaya ne kaga a dalilin suhur ka samu damar yin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a dalilin tashi don ka yi suhur ka samu yin addu'a fi zalika alwaqti sharif a wannan lokaci mai daraja domin lokacin suhur ne sulusun karshe na dare waqti tanzulu rahma lokaci ne da rahamar Allah take saukowa bayanin al-Imam nawawi saboda yana da aqidan al-Ash'ariyya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a sulusun karshe na dare Allah subhanahu wata'ala yake saukowa yana cewa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai bukata in biya masa ina mai kira na in amsa masa kaga zaka tashi a dalilin suhur sannan ka dace da ijabar addu'a wa qabulid du'a'i wal istighfar Allah ya karba addu'anka Allah ya karbi neman gafaran da kake wa ma tawabba a sahibu tana yiwa ma idan ka yi suhur din ko kafin ka yi za ka yi alwala ba sallah ka ɗan yi nafila biyu ba mamaki lokacin da ka farka ba a gama haɗa abincin suhur din ba a maimakon ka zauna haka sai ka ce bari ka yi nafila ka ganin ma ka samu ƙarin alkhairi au adam adam al-istighfar wa du'a wa salat ya zamanto bayan kayi ma suhur din sai kaga ai bai kamata ma ka koma ka kwanta bari ka jira misali ai sallah nan ma sai ka ci gaba da zikirin Allah aw ta'ahu bilaha hatta yaqlu al-fajr har dai al-fajr ya bullo kana cikin lokaci mai albarka kaga a dalilin zuhur ka dace da alkhairi da yawan gaske wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula maganar yace abincin zuhur yana da albarka saboda yana da alkhairi mai yawan gaske haka ma ibn dakiq al-eid ya faɗa cikin uh, sharhin umdatu ahkam wato a littafin ihkamul ahkam yana mujallad na biyu shafi na 208 ya البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية Annabi sallallahu الله wa sallam da yace akwai albarka a cikin abincin suhur tana yiwa albarkan ya shafi al'amura na lahira ba wai nan duniya ba wato kada kaddara albarkan a lahira ma ake ganin ta ta yaya ake ganin wannan saboda in ka tashi za ka yi sugo ka tsaye da sunnar mazan Allah iqamatu sunna yujibu al-ajra wa ziyada duk wanda ya tsaye da sunnar mazan Allah ba makawa zai samu lada kaga a lahira kana da lada saboda kayan riko da sunnar manzon Allah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai suhur sai ka tashi kai wa yuhtamalu an ta'uda ila al-umur ad-dunyawiyya sannan ma ana samun fa'idoji tun daga duniya dangane da suhur kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa shi ma malamin yace ka kuwatul badani al-sawm ka samu kuzarin yin azumi saboda ka ci abinci wa taysirihi min ghairi ibrarin bis-sa'im da zaman to ka samu saukin azumi din lokacin da aka gama azumi za a ga jikinka bai lalace ba kamar mutumin da baya yin suho don idan mutum yana azumi yana suho to mawuyaci ne wato suho a jikinsa ya samu lalacewa saboda wannan azumin da ya yi kaga ya zama sauki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kaga sharhin al-imam an-nawawi sharhin ibnu daqiq al-aid sannan akwai sharhin ibnu hajar shi ma akan wannan hadisin cikin fathul bari a mujallad shafi na 140 shi ma yace innal barakata fi suhur tahsulu bi jihatin muta'addida albarkan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa Allah madaukaki ya sa masuhur wannan albarka tana samuwa ta hanyoyi da yawa ta fuskoki da yawan gaske ana samun wannan albarka ta fuskoki da yawa wahiyar tiba'u sunna idan ka tashi kai suhur ka bi sunnar mazan Allah ka bi sunnar annabawan Allah saboda annabawa duk suna suhur annabawan Allah suna suhur annabi sallallahu alaihi wasallam yi suhur sannan ya yi umarni a yi suhur don haka yin suhur riko ne da sunnar mazan Allah صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة أهل الكتاب صرنا كاسابا مع أهل الكتاب سبوز سوما سنة أظمي أهل الكتاب سنة دلو كتاب سكي أظمي إلى الناس أما أظمي سباب سهور والتقوى والتقوي على به على الإبادة ذاك سامو كزاري توجين إبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق صرنا دليل السهور ذاك سامو دني mugun hali alladhi yusiruhu ju akwai mugun hali da yunwa ke zaburarwa dalilin yunwa mutum yana samun wani mugun hali wanda in ya ci abinci ba zai yi wannan abin ba don haka yasa in ka lura da azumi mutum ya fi saurin tunzura musamman ga wanda ke jin yunwa idan yana azumi kamar yadda ibn hajar ya faɗa to idan ka yi suhur za ka danna wannan ɗabi'ar da take da da ɗan adam idan ya shiga hali na yunwa ana samun shi da ɓacin rai da saurin kufula da tunzura wata sabbubi bi sadaka alaman ya tsalu ibaka tana yi wa in ka tashi da asubahi din ma saboda za ka yi suhur wani ya zo yana roƙon abinci kai ka bashi inda baka tashi suhur din ba ba za ka samu damar yin sadaka ba au yastami'u ma'ahu abal aqli ko a samu ka haɗu da wani kunci abinci kaga nan ma ka samu lada wa tasabbubu lizikri wa du'a'i waqta mazimnatil ijaba gashi ka tashi a lokacin da ake fatan za a amshi addu'ar bawa wa tadaruku niyyata sawmi liman aqfalaha qabla an yanam sannan wanda ya kwanta ba tare da niyyar zai yi azumi a washe gari ba kaga a dalilin suhur yana samun wato damar ya ainihin riski wannan mantuwar da ya yi ya kulla niyyarsa a lokacin suhur azumin sa ya inganta au ya hasulu suhur ya ce kuma bayan haka yake cewa shi suhur din nan ba wai akwai abin da aka ayyana yawan abincin da zaka ci ko yawan abincin da zaka sha kafin a kayan suhur ba ya hasulu suhur bi aqalli ma yatanawalu an-nar mafi karancin abin da har ya shiga cikin ka to suhur ne min ma'kulin aw mashrubin mafi karancin abin da har ka iya ci ko ka iya sha to suhur ne don haka bai zama dole sai ka wato samu abinci ka ci ka koshi ba ko da abin sha ne ka kurba yana isarwa game da suhur وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري akwai riwaya ta Abu Sa'id Abu Sa'id al-Khudri wanda ita ma ta zo da bayanin albarkan da Allah ya sa mu horo wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin yake cewa as-suhuru barakatu shi suhur yana da albarka fala tad'uhu sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake yin umarni yace kada ku yi watsi da shi kada ku yi watsi da shi kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sani halittar mutane daban-daban ce akwai mutumin da halittarsa ya son ya ci abinci a cikin dare amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka yace kada ku yi watsi da shi saboda yana da albarka mai yawa manzon Allah yace walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'in ko da a ce mutum zai tashi wato ya kurbi ruwa ne sau daya ya ya kamata ya tashi wannan wato ya kurbi ruwan saboda a dalilin wannan ruwa da ya da ya sha Allah madaukaki zai hukunta cewa yayi suko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana ɗaya daga cikin albarkan da Allah ya sa mu suhur yana cewa fa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutafakkirin saboda Allah da kansa da mala'ikunsa suna salati ga masu yin suhur kaga bai kamata wannan gara ba sa ta wuce gaba bai kamata wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi wasi da shi kaga hadisin sahabbai sahabbai da dama ga Anas bin Malik hadisin sa da muka karanta cikin bulugul maram sannan ga hadisin Abu Darda'i wanda shi ma ya tabbatar da akwai albarkan da Allah ya sa cikin suhur sannan ga hadisin al-miqdam bin ma'di karib <clears throat> ga kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito akwai kuma hadisin Abdullah bin Harith abdullahi bin al-harith yana cikin tabi'ai ya karbo hadisin daga wani daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda bai ambaci sunansa ba An anna rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala Da ala Alan nabi na shigo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yatafahhar lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin abincin suhur fa qala sai manzon Allah ya ce yace innaha baraka kaga abincin nan tana da albarka kaga dan ma an samu karin sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga abincin nan yana da albarka a aqakumullah iyaha Allah ne ya muku kyautan wannan abinci fala ta da uku yi watsi da shi shi ma yana al-musnadul imam ahmad kuma hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1096 akwai hadisin amru bin al-aasi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الله يجي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر فبين دا يرب أزمين مدى أزمين أهل الكتاب فتشيني كن أبين كن سهور وأن ينا فكيه مسلم إن كتاب صيام باب فضل السهور حديثي نزبو دا دا تسين دا بيرا فبين دا يبنبن تأزمين مو مسلمين mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlul kitabi shine cin suho abincin suho su ba su ba su yin suho wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi cikin littafin da ya sharhi sharhin sahih muslim wato al-mufhim lima ashkala min tarkib kitab muslim a mujallal na uku shafi na 156 يتي وهذا الحديث يدل على أن السهور من خصائص هذه الأمة wannan hadisin na amru bin al-as yana ishara da cewa suhur yana cikin khususiyar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da khususiyya kyautar da Allah ya ma al'ummar manzonsa kyautar da Allah ya yi ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kowane annabi da al'ummarsa annabi Musa yana da al'ummarsa annabi Isa yana da al'ummarsa shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da nasa al'umma mabiyansa kowace al'umma da irin kyauta da Allah yake mata amma babu al'umma da ta samu kyaututtuka daga Allah fiye da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suhur yana daga cikin kyautan da Allah ya mana wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani wata falala ce Allah ya mana <clears throat> wata garaba ta ce saboda haka yake cewa kada ku yi watsi da su saboda kyauta ce Allah ya gunku ha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tadruhu albarka ce Allah ya muku ya ba ku damar ku yi tuho kada ku yi watsi da ita inda Allah ya ga dama sai ya ce ayi azumi daga buɗe baki sai wani buɗe baki da zaran kayi buɗe baki ka shiga azumi gobe ba ka sake bari sai wani buɗe baki Allah yana da damar ya shar'anta abin da ya ga dama amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dare mu yi abin da za mu yi mu ci abin da za mu ci mu sha abin da za mu sha sannan kuma ya shar'anta mana yin suhur ya kuma buƙaci ya kuma nemi mu jinkirta suhur din kada mu gaggauta saboda azumin da za a yi da rana kada ya wahalar kaga duk wannan yana nuna soyayyar Allah ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam wa mimma khufifa bihi anhu al-imam al-qurtubi yace yana daga cikin saukin da Allah ya yi ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda mutanen da ba samu irin wannan saukin ba hakanan nan al-imam shi ma ya faɗa cikin ma'alim sunan sharhin sunan abi dawud yana mujallal nabi shafi na ma'ana hadha al-kalam suhur suhur ma'anar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana bambancin azuminmu da azumin ahlul kitab shine cin abincin suhur dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka wato saboda ya kwadaitar da mu wa fihi ilamun bi anna hadha ad-din yusrun la usra fihi al-imam al yace kuma annabi yana mana ishara ne da cewa addinin da yazo da shi yana da sauki babu wahala a cikin sa wa kana ahlul kitabi idza namu ba'da al-iftar al-imam al su ahlul kitabi a zamanin da idan har suka yi bacci a bayan sun yi buɗe baki lam yahilla lahum mu'awadatu akli wa shurbi ila waqti fajr haram ne su ci wani abinci kuma a zamanin da amma mu sai Allah mu dauke sauwaka mana Alimamu imamu a takaice ran ka dubi sunan babu mata a fi suhur inda yi babi game da falalan suhur ya kirga sahabbai da suka ruwaito hadisai daga manzon Allah waɗanda suke magana akan albarkan da Allah ya zuba masu hur ce akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud akwai hadisin Jabir bin Abdullah akwai hadisin Abdullah bin Abbas ga hadisin amr bin ga hadisin al-irbab bin tariya da kuma utubatu bin Abdin, sai na abu garda'i wanda mun karanta waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun yi magana sun kawo hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da falalan wato cin abincin su da kuma albarkan da Allah subhanahu wataala ya saka ma wato wannan abincin akwai abu guda da ya kamata mu sani wato ko da dai ba a ce ga yawan abin da za ka ci ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da za ka kwankwaɗi ruwa ne kawai babu laifi shi suhur ba yi da iyaka ba shi da iyaka ko dai ka ci wani abu ko ka sha wani abu ko da kankani ne to amma akwai abincin da ya yake albarka ta wajen suhur wannan ya samu hadisin ya samu hadisi wato wanda abu hurairah ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sunan abi daud babu man samma sahura algada'a babu man samma sahura algada'a yana sunan abi daud da kuma sahihu ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'ma sahurul mu'min at-tamru ma dalla da abincin suhur na mumini ya kasance dabino ne wato ya nuna cewar dabino shine abincin da ya fi daraja a lokacin sahur kamar yadda manzon Allah ya mana isharar bai nuna cewar dole ka tsaya ma dabino ba illa dai ya yaba ma dabino don mu gane ko da za mu ci abinci ne a lokacin sahur ya kamata a ce akwai dabino tare da mu bayan ka ci ka hada da dabino ko ka fara da dabino kafin ka ci saboda yabo da manzon Allah ya masa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba mishi babu shakka akwai alheri tare da shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaba ma <clears throat> abincin suhur ya kasance dabino to ya kamata duk abin da zaka ci ya zama to akwai dabino kusa da kai kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 562 shine al-imamu sayyidi cikin sharh al-mishkat yana yana bayani game da wannan hadisin Abu Hurairah ce wa inna ma madaha tamra fi hadha alwaqti abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma dabino a wannan lokaci wato a ira iya kokarin malamai masana hadisi idan manzon Allah ya faɗi wata magana sukan yi kokari su gano hikimar da take cikin wannan magana sukan yi kokari su gano hikimar da take cikin wannan magana duk da cewa ba lalle bane mutum ya gane akwai abin da baka iya sanin sa amma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa to akwai alkhairi a cikin sa don haka yasa malamai ke la'akari da me yasa aka ce dabino abincin suhur ne mai albarka ko abincin suhur ne wato wanda manzon Allah ya yaba masa ina cewa madalla da suhur na mumini abincin suhur na mumini ya to dabino idan abincin suhur na mumini ya zama dabino to madalla da wannan abincin yace abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ba dabino li anna fi nafsi sahuri baraka domin shi kansa abincin suhur din koda ba dabino bane kamar yadda zo cikin hadisin Anas wanda muka karanta cikin bulugul mara annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbatar abincin suhur shi kansa yana da albarka Allah ya madaukaki ya saka mishi albarka wa takhsisuhu bit tamri idan kuma aka kebe abincin suhur din ya zama dabino ne kaga kenan barakatun ala barakati an samu albarka akan albarka albarka ne ninkin ba ninki saboda dabino tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abinci ne mai albarka da ya kuna mabdu'u bihi wal muntaha ilayhi albaraka wato ya zama ka fara da abinci mai albarka kuma ka kare azuminka da abinci mai albarka shi kansa abincin suhur din yana da albarka ko da ba dabino ka sa ba amma idan ka fara da dabinon kaga ya samu albarka ninki biyu sannan idan ka zo buɗe baki a yi buɗe baki kuma da dabino wanda hadisin yana tafi a cikin wannan darasi insha Allah ta'ala to yaushe ne lokacin suhur yake karewa lokacin suhur yana fara yana farawa daga sulusi na karshe na dare wanda shi ne ya dace da ainihin ma'anar kalmar ta asahar asahar shi ne lokacin da yake kusa da bayyana alfijir yaushe ne lokacin suhur yake karewa an samu sabanin fahimta na malaman sunna Allah madaukake ya musu rahama bayani ya zo kashi biyu fahimta ta rabu gida biyu tun daga zamanin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau fahimta ta rabu kashi biyu kuma fahimtar da aka samu dinnan saboda ƙoƙarin gane ma'anar aya da ma'anar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da aunawa wato da ka'idoji irin na shari'a ta dalilin haka yasa fahimta ta zama kashi biyu fahimta ta farko malamai suna cewa lokacin suhuri yana karewa da zaran alfijir ya kullo da zaran ya ƙullo lokacin suhuri ya kare wannan har zuwa wannan zamani akwai malamai da suke fatawa da shi kuma shine abin da mafi yawan malaman suna su kai riko da shi misali bin baz a littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi mujallal na 15 shafin 281 yana cewa alladhi dalla alaihi kitabu wa sunna anna al-imsaka yakunu bi tulu'i al-fajr abinda ayoyin alqur'ani abinda sunnar manzon Allah ta mana ishara da shi idan alfijir ya bullo to lokacin sahur ya kai ya ba da hujja da aya ta 187 ta suratul baqara wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya gaya mana lokacin kare suhur fahimtar wannan aya ita ce ta kawo sabani aka har aka samu fahimta kashi biyu game da lokacin kare wato suhuru lokacin farawa wannan babu sabani a kai amma lokacin ƙare suhur nan ne aka samu sabanin fahimta wannan aya tana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya gaya mana lokacin da ya kamata mu daina suhur ya ce kulu wa sharabu ku yi ta cin abincin ku yi ta shan abin sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyahu min al khaytul aswad har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare min al fajr na al fajr sun ma'atin musu ya ma'i sannan ku cika azumi zuwa dare ya nuna cewar da zaren farin dare ya bayyana magana ta ƙare suhur ya ƙare lokacin ake fara azumi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun ma'atin musu ya ma ya nuna cewar da zaren farin dare ya bayyana an fara azumi shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya mada ishara da shi a cikin wannan aya kaga zahiri ayan alqur'ani zahiri abinda ta nuna kenan bayanin Allah madaukaki da kansa sannan ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullah ibn Abbas ya rawaito wanda manzon Allah yake cewa al-fajr fajrani al-fajr guda biyu ne al-fajr guda biyu ne amma kamar mu da muke yammacin kasar uh, Larabawa al-fajr guda ne yana da buya kaga al-fajr na farko din fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salat akwai alfijirin da yake haramta cin abinci kuma sallah ke wajaba a daidai wannan lokaci shine alfijir wanda shari'a take magana a kansa kaga ya harum <clears throat> ya harumu fihi ta'am yana nuna cewar da zaran alfijir din ya fito to cin abinci ya haramta inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahillu fihi salatu kuma daidai wannan lokaci sallah take wajaba domin idan alfijir din ya fito lokacin sallah ya yi. sannan lokacin fara azumi yayi wa fajrun tahrum fihi salatu wa yahillu fihi ta'am sannan akwai alfijir kuma wanda yana haramta a yi sallar asubahi don ya fito don fitowansa baya nuna cewa alfijir na hakika ya fito wanda shi ne yake kira alfijir na farko idan ya fito ya hindu fihi ta'am halal ne mutum ya ci gaba da cin abincinsa yana nuna alfijir guda biyu ne akwai wanda ke fara bayyana dan ya fara bayyana ba a fara yin sallah a wannan lokaci baya hana a ci gaba da cin abinci amma alfijir na biyu idan ya fito to yana haramta a ci gaba da cin abinci kuma yana wajabta a yi sallah wanda hadisin yana yana nan cikin sahihu ibnu kuzaima da al-mustadrak al-hakim yana ma cewa yana bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ke cewa inna bilalan yu'adhdhu bilailin bilal yana kiran sallah ne a cikin dare fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktub saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ladanai biyu a garin madina a masallacinsa akwai bilal akwai ibnu ummi maktub idan bilal yayi kira shi yana kira ne a cikin dare amma idan ibnu ummi maktum yayi kira to alfijir na hakika ya bayyana wanda ya rawaito hadisin yana cewa wa kana ibnu ummi maktum rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta shi wannan makaho ne bai kira sai ma an gaya margari fa ya waye sannan sai ya kira sallah wanda hadisin muttafaqun ala sihhatihi kaga wannan ya nuna cewar da zaran alfijir ya fito to suhur ya zama haramu karshen suhur shine bayyana alfijir da zaran alfijir ya fito to dole ne a daina cin abinci a daina shan abin sha kuma yana cikin fatawar lajina bayani ya zo cikin fatawar lajina a mujallar na goma shafi na 284 fal'aklu wa shurbu mubahun ila tulu ilfajir a ci abinci a sha abin sha halal har zuwa kullan alfijir wanne ne kullan alfijir wa huwa alkhaytul abyad farin dare da ke bayyana ta gabas alladhi ja'alahu Allah gayatan li ibahatil akli wa shurbi wannan farin zare da Allah madaukaki ya bayyana cikin alkur'ani shine makura shine makura ta wajen cin abinci ta wajen yin suhur da zaran ya bayyana to dole a daina cin abinci a daina shan abin sha fa idza tabayyana al-fajr al-thani wato shine al-fajr na biyu da zaran ya bayyana haruma al-akl wa shurb wa ghayruha min al-muftirat wa min shurbihi wa min shurbi uh, wa huwa yana cewa wa min shurbi shay'in wa akli shay'in duk wani abin da ake cinsa ko ake shan sa to da zaran alfijir na biyu ya bayyana to dole ne a daina idan kuwa alfijir ya bayyana ya fito sai mutum ya ci gaba da shan wani abu ko ya ci gaba da cin wani abinci wa huwa yasma'u a al-fajr yana jin ana kiran sallar asuba fa in kana al-azan ba'da tulu'i al-fajr idan dai kiran sallar da aka yi bayan al ya bayyana alfijir na biyu ya bayyana sai mutum ya ci gaba da cin abinci fa alaihi alqada to dole ne sai ya rama wannan azumi wannan shine bayani da yazo cikin fatawar lajina kaga ya nuna cewar fahimta na farko ita ce da zaran alfijir ya fito to karshen suhur ke dole jama'a su daina yin suhur farkon bayyanan alfijir yana haramta ci gaba da cin abinci da kuma shan wani abin sha da duk wani abin da aka halatta wa mutum yi saboda da zaran alfijir ya bayyana to farkon azumi ya zo kaga ke da wanda ne lokacin da ake fara azumi idan ko mutum bai bar cin abinci ba bai bar shan abin sha ba to sai ya rama wannan azumi amma idan kiran sallan dan ba abin da ake dogara da shi shi ne kiran sallan ladan ba ladan yana iya kiran sallan lokacin bai yi ba don haka yasa malamai suka ce wa in kana qabla qabla tulu'i fala qada alai amma idan ladan ya kira sallah kafin alfijir ya bullo to ba a cewa mutum zai rama wannan azumi wannan ita ce fahimta ta farko wanda kuma da yawa malaman fiqh suna kanta kuma ita ce ma fatawar da akasari muka sani a kasar nan اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله fahimta ta farko wanda an samu malaman suna da dama suna riko da ita karshen lokacin suhur shine bayyanan alfijir da zaren ya bayyana wato farkon bayyanan alhijir shi yake haramta ci gaba da cin abinci ko shan abin sha wanda shi yake nuna cewa an fara yin azumi da fahimta ta biyu ƙarshen bayyanan alfijir shi ne lokacin ƙare suko ba farkon bayyanan alfijir ba kaga fahimta ta farko da zarar alfijir ya bayyana to shi nan haramun da mutum ya ci gaba da cin abinci har ma in ya ci wani abu to azumi ta ya baki wanda yana nuna cewar dole sai ya rama wannan azumi kamar yadda muka gabatar da wannan bayani to fahimta ta biyu kuma duk dai an yadda cewa bayanan alfijir shi yake kawo ƙarshen horo amma wani lokaci shin farkon bayyanan alfijir ko ƙarshen bayyanar to fahimta ta farko farkon bayyanan alfijir shi yake haramta mutum ya ci gaba da yin horo. fahimta ta biyu kuma akhiru waqti suhur intisharul fajr ba farkon bayyanan alfijir ne yake haramta ci gaba da cin abinci ba ƙarshen bayyanan alfijir yaushe ne ƙarshen bayyanan alfijir idan aka ce alfijir ya bayyana kaga ta gabas haske ne ya bullo ta gabas idan aka ce ƙarshen bayyanan alfijir wato shine lokacin da hasken alfijir din ya mamaye sararin samaniya lokacin da ake cewa gari ya waye illa dai abin da ya rage rana ba ta fito ba to wannan shine karshen lokacin suhur wannan ita ce fahimta ta biyu kuma waɗanda ke da wannan fahimta su ma wato suna dogaro ne da waɗannan hadisai wasu daga cikin waɗannan hadisai da kuma ita wannan aya ta suratul bakara misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl akwai hadisin da al-imam muslim ya rawaito yana kitabu siyam babu bayani anna dukhula fi sawmi yahsulu bi tulu' al-fajr wa anna lakum al-akla wa ghayruhu hatta yatlu' al-fajr wa bayani sifati al-fajr alladhi tata'allaqu fihi al-ahkam تتعلق به الأحكام al-imamu ya kawo hadisin samura bin jundub hadisin samura bin jundub idan an samu hadisi aya daga alqur'ani waye mafi dacewar ya fassara wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to ga hadisin da al-imamu ya rawaito wanda samura bin jundub sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bada labari yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce la ya qurrannakum min sahurikum azanu bilalin kada kiran sallar bilal ta ruɗe ku annabi yake ce masa habbai kada kiran sallar bilal ta ruɗe ku kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah guda biyu ɗaya yana kira wato da farko shine bilal sannan ibn ummi maktum shi yake kira da karshe wanda idan dai ya kira to yana nuna cewar asubahi yayi manzon Allah yace kada dan kun ji kiran sallar bilal wannan ya rude ku ku yi watsi da abincin ku na sukur wala bayadul ufuqil mustaqil sai manzon Allah yace kuma kada ma farin nan da ke bayyana fari da ke bayyana a sararin samaniya mai tsawo shi ma kada yana cewa haka za wanda ke fitowa a tsaye kada ya ruɗe ku shine wato alfijir na farko hatta ya tsira haka za sai manzo Allah ya ce har fa sai in wannan farin ya wasu wato yayi dama yayi hagu wanda shi wanda ya rawaito hadisin yana misali yana cewa mu mu'tariban sai wannan fari na alfijir ya zamanto ya mamaye yayi fadi ya mamaye sararin samaniya wanda shine abinda kalmar المستطير mustatir take ishara da shi ينتشر ويمتد ma'ana yantashiru wa yamtaddu har sai wannan fari na alfijir ya warwatsu kuma ya miƙe don haka malamai ke cewa wannan hasken da mazan Allah yake magana a kai ba haske ne na farkon bayyanan alfijir ba yana nuna cewa har sai hasken alfijir din ya mamaye sararin samaniya wannan ya nuna cewar an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayyana mana abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da ita wannan aya aya ta 187 ta suratul baqara al-imam yana daga cikin tabi'ai kamar yadda ibn jarir al-qabari ya kawo a tafsirinsa jami'ul bayan yana mujallal na uku shafin 510 Alimamu imamu ta yana cewa fala yamna'ukum azanu mu'azzin kada kiran sallar wani ladani ya hana ku ci gaba da cin abincin ku fa innahum na bi hadi'in min al-layl tawil saboda da yawa ladane suna kiran sallar ne cikin dare Waƙar yura bayadun ala ma ah, ala fahari yana cewa da farko abin da ke bayyana na alfijir shine ake kira alfijirin ƙarya wato asuba ta ƙarya ita ce alfijir na farko da ke bayyana kana su kamihi al'arab haka larabawa suke kira tun a zamanin jahiliya alfijir guda biyu ne na farkon suna kiransa asubahi na ƙarya ya ce falayam na'ukum zalika min suhurikum kada bayyanan alfijir na farko ya hana ku ci gaba da cin abincinku fa inna subha la kafa abihi domin ita asubahi ba ta buya in ji al'imamu kasari fariƙatun mu'tariba fil ufuqi yana cewa hanya ce da ke bijirowa a sararin samaniya don haka yace wa kulu washrabu ku ci gaba da cin abincin kuna shan abin sha hatta ya tabayyana lakum subhu sai asbahi ta bayyana gare ku wannan yana nuna cewa alfijir da ake magana akai shine asbahi wato ba farkon bayyanan alfijir ke hana mutum ya ci gaba da cin abincin suhur ba ƙarshen bayyanan alfijir wanda shi ne asuba idan an ce asuba ana nufin haske ya mamaye sama bai za aikin zalika fa amsiku a wannan lokacin sai ku zakata in ka dubi ita wannan aya alimamu tsabari ya kawo sabanin fahimta da aka yi game da fassararta ya kawo bayanan malamai daban-daban sai al-imam qabari yace wa aula ta'wilain bil aya mafi dacewa game da fassara da aka yi mai ita wannan aya a tawilu alladhi ruwiya an rasulillah ita ce fassaran da aka rawaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fassara ayan ta cewa al-khaytul abyad nahari annabi sallallahu alaihi wasallam yace farin zare da aka faɗa cikin wannan aya ana nufin farin wato hasken yini bayabun nahari hasken yini kaga ba ainihin alfijir ba kenan yana nuna wato haske da ke asubahi ke zuwa da shi wal khaytul aswad sawadul layl idan aka ce bakin dare ana nufin duhun dare annabi sallallahu alaihi wasallam da kanta ya fassara domin akwai hadisin adi bin hatim Allah ya kara masa yarda wanda ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi dai wallahi tun da ya musulunta duk wani abu ya fahimta illa dai wannan ayar kawai ta dame shi yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane komi amma wannan aya ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ni lokacin da Allah ya saukar da ayan nan amattu ila qaisi saboda haka sai na ila iqalin aswa sai na nemi wani wata igiya baka yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka saurari yadda ni na fahimci ita wannan aya na nemi wata bakar igiya wa ila iqalil abyad na samu wata bakar farar igiya bakar igiya da farar igiya wajen alfuhuma tahta wisar sai na aje waɗannan igiyoyin guda biyu a karkashin matashin kaina wajen alfu an fi laili saboda haka cikin dare sai in su ina so in gani shin zan iya bambanta bakar igiya da farar igiya fala yastabinu ni na kasa gane bambanci faga dautu ala rasulullah ce don haka yasa yi sammako na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu lahu zalik na gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. ni na kasa gane abinda Allah madaukake ke nufi da sai an bambanta farin zare da bakin zare daga abinda nayi ni na kasa bambantawa kala sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi dariya yana cewa inna ma zalika sawadul layli wa bayadun nahari ai abinda Allah ke nufi duhun dare da farin yini kaga bayabun nahari farin yini yana nuna cewa ba farkon su kan alfijir bane wanda yana sahihul bukhari kitabu sawul babu qaulillahi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad da kuma sahihu muslim kitabu siyam babu bayani anna dukhula fi sawmi yahsulu bi tulu'il fajr riwayar da ta zo cikin sunan abi lokacin da adi bin hatim ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mar haka ce fa bahika sai manzo Allah ya fashe da dariya yace ka ajiye bakar igiya da farar igiya a kasan matashin kanka inna wisadaka la'aribun tawil lalle ajiyu matashin kanka yana da faɗi yana da tsawo in kanal al-khaytul wal aswad tahta witadatika idan dai a karkashin matashin kanka za a iya gane wannan inna ma huwa al na wan nahar sai manzo Allah ya ce abinda ake nufi dare da yini ka gane dare ya tafi yini ya zo to lokacin ya kamata ka daina suhur ne abinda Allah ke nufi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara wannan sai ka dawo ga sahabbai sahabbai sun fahimci haka wato lokacin daina suhur ba farkon bayyanan alfijir bane ƙarshen bayyanan alfijir ne ƙarshen bayyanan alfijir ko shine lokacin da haske ya mamaye sama akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib wanda Ibn al-Munzir ya rawaito bi isnadin sahih annahu qala hina salla al-fajr bayan an gama sallar asuba an gama sallar asuba sai sayyiduna Ali lokacin yana shugabanci yace al'ana hina yatabayyanu al-khaytul abyad min al-khaytil aswa kun ga yanzu kun ga yanda sararin samaniya yayi haske rana ba ta fito ba sai na da yace to yanzu ne ayan nan take magana a kai? yanzu ne farin zare ke bambanta daga bakin zare sai na albinu ya fasara wannan kaga sahabi ne yana cikin kulafa'ur rashidin ya fassara da cewar hasken da ake nufi cikin ayar alkur'ani ba farkon bayyanan alfijir ba ne ƙarshen bayyanan alfijir ne ƙarshen bayyanan alfijir kuwa shine haske ya mamaye sararin samaniya amma farana ba ta fito ba shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da cewa wa kudu washrabu hatta yatabayyana lakum hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al aswad ku ci abinci ku sha abin sha sai lokacin da kuke iya bambanta farin zare da bakin zare kana iya bambantawa in ka rike za ka bambanta wannan fari ne wancan baki ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala wanda zahiri abin da ayan da kake karantar da mu sai na ali ce abin da Allah ke nufi kenan sai da aka yi sallar asuba gari ya yi haske sai na ali ce to yanzu ne Allah tabaraka wa ta'ala yake mana ishara da shi wanda ibn al-munzir yana cewa zahaba ba'a ila anna al litabayyuni bayadin nahar akwai malamai da yawa waɗanda ke ɗaukan fahimta ta biyu ɗin nan suna cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi shine hasken yini ya bayyana min sawadin daga duhun dare ta yaya za a gane hasken yini ya bayyana daga duhun dare an yanta shirar bayabu min at-turuqi was-sikati wal-buyut haske ya warwatsu ya hau hanyoyi ya shiga gidaje kamar misali in ka shiga masallacin nan ba sai an sai ka nemi toci ba kafin ka gane ga kofar masallaci saboda haka haske ya mamaye hanyoyi wanda mutum yana iya tafiya ma akan hanya to wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi to ba ma sai na Ali bin Abi ba sai abubakar Abu As-Siddiq kaga shine dai ma khalifa na farko shine shugaban musulmai na farko a baya rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai labarin sa ya zo da isabin sahih an sali bin ubaidillah bin ubaidin al-ashja'i wal husuba anna aba bakr radiyallahu anhu qala lahu kutarana sayyidina abubakar ya ce ma wannan mutumi salim bin ubaidin bin ubaidin al-ashja'i yace masa ukhruj fanzur hatta la al-fajr ka fita ka duba shin alfijir ya bullo bala sai ya ce fa nazartu sai na duba sun ma kuku na dawo ga sayyidina abubakar fa kuntu sai na ce masa adabi yabba wa sata lallai na ga fari ta gabas kuma farin yana hawa kaga fari ta gabas na gani ya nuna alfijir ya fito kenan sannan farin ma yana hawa kaga alfijir kenan yana daɗa mamaya hasken alfijir yana mamaye eh, sararin samaniya sun makala sai na abubakar daidai dai daina cin abincinsa ba ya ce ta sake fita fanzur halsala ka dai duba cin ya kullo fa nazartu na duba fa kuntu sai ce ka dai taraba yanzu hasken ya mamaye sararin samaniya fa kala sai ce al'ana ablagni sharaji to yanzu dai abin sha na abinci na ya kai a daina saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana lokacin karewar suhur kuma ya dace da wannan abin da sayyidina abubakar ya faɗa sayyidina abubakar asiji ga sayyidina abubakar ga sayyidina ali bin abi talib sannan ga ka dawo ga huzaifa wanda shi ma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa tasahharna ma'a rasulillah mun yi suhur tare da manzon Allah sai huzaifa ce, huwa shi kansa wallahi annahar na rantse da Allah ba cikin dare muka yi suhur ba da rana ne wato da yini ne da hasken yini gair anna shamsa lantarki illa dai rana ba su kullo ba amma da haske muka yi suhur nan illa rana ba su kullo ba wanda shi yasa ibnu hajar in ka dubi sharhin waɗannan hadisai a cikin fathul bari mujallar na hudu shafin ɗari da talatin da bakwai ya ce zahaba jama'atun min sahaba an samu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala bihi al-a'mash min at-tabi'in daga cikin tabi'ai akwai al-imam al-a'mash wanda shi ma fahimtar ta kenan sannan ga ga Abubakar bin Ayyash ya kirga malamai da yawa yace sun tafi ila jawazi suhuri ila an yattabiha al-fajr za ka yi suhur har lokacin da haske ya mamaye sararin samaniya ya kawo hadisai da dama wanda kuma yana cikin umdatul bukhari na wato sharhin sahihul bukhari na al-hafizul aini yana mujallar na goma shafi na 297 wanda shi al-imam al-a'mash cewa ma yake laula shuhratu la sallaitul gadata thumma tasahartu in ba dan tsoron jama'a za su rika nuna ni da yatsa ba sai ma na yi sallar asuba kafin zan yi suhur saboda akasari mutane suna suhur din ne a farkon bayyanan alfikafin bayyanan alfijir da zaran alfijir ya bayyana shi ne farkon bayyanarsa sai su daina shi ku da yake fahimta ƙarshen bayyanan suhur shine Allah yake a daina suhur alfijir kai shi ne lokacin da ya kamata a daina suhur don haka fahimta ta zama to kashi biyu kuma kowane malami yana ganin fahimta sai ita ce mafi dacewa misali waɗanda ke ganin idan alfijir ya fito a daina suro suna ganin hakan shi ne mafi dacewa domin idan aka ce sai haske ya mamaye sama kahin mutum zai bar suho wani ma ba zai bar suhur din ba sai rana ta fito na'am ina kuma ga hadisai da muka karanta na manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a jinkirta suhur idan baka ji baka kai karshen lokacin suhur ba shin ka dace da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka jinkirta suhur din wanda ko ya zama sunnar annabawa wannan dalilin yasa suke cewa kasancewar za a samu wanda zai yi kuskure bai zama hujja da za a bar aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to waɗannan suna cewa idan aka ce za a gaggauta suhur shine lokacin farkon bayyana alfijir da in ka lura akan gama sallar asubahi da kusan mintuna da dama kafin magari zai haske wanda abinda fahimta ta biyu da take mana ishara da shi ya kamata ya zamanto suhur an daina shi ne lokacin da gari ya haske wadda shi ya sa wasu malamai ke ganin wato ba a jinkirta kiran sallah a cikin ramadan kamar yadda manzon Allah bai hana bilal ba amma dai wannan bai hana ka misali kai suhur ɗinka don ka yi suhur ko da ladan ya kira sallah ba a cewa azumin ka ya baci wato nan fahimtar kashi biyu kamar yadda na fara kawo matsala ta farko waɗanda ke ganin farkon bayyanan alfijir shi ke haramta yin suhur suna cewa da zaran alfijir ya fito idan ka ci abinci azumin ka ya baci wanda shi ne da yawa malaman fiqh suke tafiya a kai to wannan kuskure ne domin matsalar da aka samu sabani kai bai dacewa ka kushe ba wani musamman idan akwai manyan mutane waɗanda suke riko da wannan fahimta yanzu misali mun yi magana da sayyiduna ali bin abi talib ga sayyiduna abubakar as-siddiq ga huzaifa in ka duba waɗannan littafai da suka kirgo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ke da wannan fahimta kushe mafahimtar da waɗannan manyan mutane suke kai yana da haɗari Allah ya sa mu don haka mafi dacewa shine mutum idan ya yi suhur bayan alfijir ya riga ya fito karkace azuminsa ya ɓaci sai dai ka tambaye shi shin rana ta kai ga bulla wannan shine ittifakan da fahimtar farko da ta biyu duk malaman suna sun yarda wanda har ya bari jan rana ya fara fitowa ba shi da azumi duk wannan an yarda inda aka samu sabani farkon bayyanan alfijir yana haramta mutum ya ci gaba da su ko a'a kaga nan akwai sabani wannan dalilin yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka duba littafin ta tamamul minna fi ta'liqi ala fikhi sunna shafi na 347 yana martani ga waɗanda ke cewa don da yawa akwai wanda za a ce ai ladan yana kiran sallah ya ki barin cin abinci sai a ce bai da azumi sai ce la wannan ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi wanda al-imam Ahmad da al-imam Abu Dawud sun ruwaito hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'a ahadukum nidaa idan wani ya ji ana kiran sallah wal ina'u ala yadihi alhali ga kwano a hannunsa yana cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala ya ba'ku kada ya aje wannan kwano hatta ya ya qabiya hu min sai ya gama bukatar sa da wannan kwano wanda wannan yana nuna maka yana tabbatar maka ashe ba farkon bayanan alfijir yake haranta yin suhur ba tun har bazan Allah ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani ku yana cin abincin suho sai ya ji kiran sallah kada ya aji kwano sai ci gaba da ci manzo Allah ma sai ya har ma sai ka biya bukata me manzo Allah ya maka ishara yana nuna cewa ai zai yi wuya ka dau minti 30 kana cin abinci ko dan haka zai yi wuya a ce har rana ta fito kana cin abinci shine manzo Allah yake mana ishara da shi inda a ce bayyanan alfijir kurum yana haramta cin abinci bayyanan alfijir kurun shine karshen azumi da annabi eh, karshen suhur da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan magana ba wanda hadisin kuma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1394 sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce wa fihi dalilun ala anna man tala'a alaihi al-fajr don haka don al-fajr ya kullu alfijir din ya bullo wa ina ta'ami aw sharabi fi yadihi ga abinci a gabansa annahu yajuzu lahu Allah ya ba'ahu daidai ne kare ya ajiye wannan kwano ya ci gaba da cin abincinsa hatta ya akuda hajatahu minhu sai ya gama biyan bukatarsa fa hadhihi sura mustasnatun min al-ayati al-baqara inda Allah yake cewa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad fala ta'arud bainaha babu inda hadisai suke karo da juna cikin wannan bayani idan ana maganar fahimta ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba samu ittifaki ba yana cewa wa baina hadha alhadith wala ijma'a yu'aridu bal zahaba jama'atun min as-sahaba wa ghayrihim amma samu jama'a da dama daga cikin sahabbai zuwa ga tabi'ai waɗanda suke bayani aksara mimma afadahu alhadith wa huwa jawazu suhur mutum ya ci gaba da cin abincinsa ila an ya tafi alfajiru har sai hasken alfijir ya watsu gari ya yi haske wayan tashirul bayabu fi turuq wanda yana fathul bari mujallad na hudu shafi na 109 li'anna min fawaid hadha alhadith yana daga fa'idar wannan hadisin ibtalu bid'atul imsak qabla alfajr bi nahwi rubu'i sa'a domin akwai waɗanda ke barin cin abinci kafin ma alfijir ya bayyana za a da minti goma sha biyar mutum zai daina cin abinci saboda tsoron kada alfijir ya same shi bai ma san cewa alfijir ɗin da ake magana a kai ba shi ba ne asali alfijir ba farkon bayyanarsa ne ke haramta ma wato yin suhur ba kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ayar alqur'ani suka mana isharar kamar yadda na ce an samu fahimta kashi biyu akwai wanda ke ganin farkon bayyanan alfijir shi yake haramta wa mutum yin suhu. akwai malamai da ke ganin la karshen bayanan alfijiyar shi yake haramta wa mutum yin suhur ba farkonsa ba saboda waɗannan dalilai kuma kowannen su yana da abin da dogara da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyautata biyayya gare su billah dai mafi dacewa kada ka aibanta wani saboda yayi riko da fahimtar magabata duk da tawili da aka dinga yi cewa ai an samu sabani ko an samu soke wani hukunci wanda babu hujja a kansa kan abin da ya tabbata a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na gaba wa an salman bin amir abbabbi an karbo hadisin nan daga salman bin amir abbabbi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kana yanzilu al-basra wa biha mata wannan wani sahabi ne na manzon Allah su biyu ne daga shi Salman bin Amir sai kuma Salman al-Faris daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a Basra da take kasar Iraq an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisin nan daga Annabi qala idza afṭara ahadukum idan dayan ku zai yi buɗe baki falyufṭir ala tamri sai ya yi buɗe bakin na akan da biyu idan wani daga cikin ku zai yi buɗe baki to yayi buɗa baki da dabin, dabino inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam yajid in bai samu dabino ba falyufir alama in sai yayi buɗa bakin da ruwa fa innahu lahu fa innahu tahurun saboda ruwa mai tsarkakewa ne idan aka ce tahurun ismu masdarin bi ma'ana ismu lima yutatahharu bihi wato ruwa abu ne mai tsarkakewa yana tsarkake mai ciki rawahul khamsa wato al ahmad ya rawaito hadisin haka na al abu dawud yana kitabu sawm babu ma yuftaru alayhi a sunan abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana ahadukum sa'iman idan wani yana azumi falyanzur falyuftir ala tamri sai yayi buɗe baki da dabino فإن لم يجد التمر فعلى الماء إذا بيتامر بسام دبيل فسيب أباكين دروا فإن الماء طهور صبو دروا أبو نيم يترك كيوا أبو نيم أبو نيم أبو نيم وأن أكيد ترك كي وأكيد ترك هذا شيء شين طهور ينا سنن ابن ماجة كتاب القيام باب ما جاء على ما يستحب الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور على الماء ممكن على ماء هنا سنن الدارمي في كتاب الصوم باب ما يستحب الإفطار عليه سنن الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر idan za ɗayan ku zai yi buɗe baki to ya yi buɗe bakin nan da dabino fa ku baraka annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda dabino yana da albarka fa in lam yajid tamran idan bai samu dabino ba fal ma'u to sai ya yi amfani da ruwa ya yi buɗe baki da ruwa fa ku tahur ibn hajar yace wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta wannan hadisin na Salman bin Amir yana kitabu saum sahihu ibn Khuzaimah babu dalil ala anna al-amra bil fitr ala tamr idza kana mawjudan amru ikhtiyari dan anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yin umarni idan wani ku zai yi buɗe baki to ya yi buɗe baki da dabino shin umarnin ya zama buɗe baki da dabino ya zama dole kenan wannan dalilin ya sa al'imam ibn kuzaima ya yi babi da cewa an baka zaɓi ba dole ba ne amma abin da ya sa annabi ya ba da wannan umarni yana kama da umarnin da ya yi a wancan hadisi don karanta na yin sahur saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin abincin sahur nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a ci dabino lokacin bude baki umarnin da ya yi saboda ya san albarkan da Allah ya samu dabino saboda dabino Allah maɗaukaki ya saka mishi albarka don haka yasa aka samu wannan riwaya da ta zo cikin sunan tirmizi fa innahu barakatun saboda dabino yana da albarka idan baka samu wato dabinon ba sai ka yi buɗe baki da ruwa wa sahahahu ibnu khuzaimah wa ibnu hibban haka nan ibnu hibban shi ma ya inganta wannan hadisi wal da kuma al-imam al-hakim cikin al yana babi man tahillu lahu sadaqa akwai malaman da ke ganin hadisin nan yana da rauni in ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 6383 amma babu shakka buɗe baki da dabino ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu ko da wannan hadisin yana da rauni domin akwai hadisin da zo a cikin sunan abi kitabu sawmi babu ma alai hadisin Anas bin Malik akwai hadisin Anas bin Malik da ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin manzo Allah ya kasance yana buɗe baki kafin yayi sallah inji Anas bin Malik wannan hadisin ya inganta Anas yana da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zauna a gidansa ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude baki kafin yayi sallar maghrib ala batin yana bude baki da sabbin dabino ba tsohon dabino ba sabo shine ruqab sabon dabino fa in lam yakun ruqabatun idan ya kasance babu sabbin dabino fatumairasun sai ya nemi wato tsofin dabino yan kadan ya shi yasa ya kawo su mai ratu yan kaɗan wato dabilun ba masu yawa ba malamai suke cewa kamar dai guda uku fa'in mai ratu idan babu tsohon dabino fa hasa watin min ma'il wato sai ya kurbi wato ruwa ɗan kaɗan ba wai zai takon faɗa ba zai kurbi ruwa ɗan kaɗan yana sunan sunan tirmidhi kitabu babu ma yustahabbu hadisin isnadinsa yana da kyau kamar yadda zo cikin sahihu sunan eh, sahihu jami'i sagir hadisi na 4990 kuma yana sahihu ibn hibban a riwayarsa anas bin malik yana cewa ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. ban taba ganin annabi qattu sam sallal maghrib yayi sallar magriba ba hatta yufir sai yayi bude baki ban taba ganin manzon Allah yayi sallar magriba ba har sai yayi bude baki walau ala sharbatin min ma'in ko da ruwa ne zai ɗan kurba sai ya yi buɗe baki ashe kenan abinda ka ci kafin a yi sallar magariba shine buɗe baki wancan girkin da yake jiran ka bayan an gama sallar magariba ba buɗe baki bane abinci ne zaka je ka ci wannan abinda zaka ci kafin a yi sallar magarib shine buɗe baki a wata riwayar ta al-Imam Ibn Khuzaimah yana kitabu Sawm باب استهباب الفكر قبل صلاة المغرب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر نظر الله بايا صلى المغرب سيعيد تبكي هنا لتهم المعجم الأوسط مع الإمام الطبراني إذا كان صائما لم يصلي حتى نأتيه برطب وماء إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينا أزمي إذا أكا كرا صلى المغرب فذي بعد صلى الله sai mun kawo mar sabbin dabino da ruwa fa ya kudu sai ya ci wannan sabon dabinon wai sharbu sai ya dora ruwan a kai idan ka na rufa idan sabo ne dabinon wai idan kana shita lam yusalli hatta na akiyahu bi tamrin wa ma'id idan kuma da rani ne fa idan da damina ne mu kawo mar sabon dabino idan da rani ne mu kawo mar tsohon dabino da ruwa kuma wannan ma hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda ya zo cikin irwa ulgalil hadisin 922 wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bambanta lokacin da aka yi azumi idan da rani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe baki da tsohon dabino da ruwa amma idan da damina ne to zai yi da sabon dabino da kuma ruwa ya dangace ne lokaci da yake akwai addu'a da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullah bin Umar ya rawaito kana Rasulullah ya qul idza aftara lokacin da manzon Allah ya yi buɗe baki yana cewa zahaba zama uwa bitallatil uruqu wa sabata al-ajru insha Allah isnadin hadisin yana da kyau kamar yadda yazo cikin sahihu sunan abi daud hadisi na shida wannan shine kadai lafazin addu'a wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin buɗe baki kuma ya kamata bayan an ci abin da za a ci ne za a yi wannan addu'an ba kafin nan ba lokacin da ka ci dabino ko ka sha ruwa daidai lokacin za ka yi wannan addu'a ba barin addu'an za ka yi sai an yi sallar magariba ka je ka ɗebi girki sannan za ka yi ba la ya kodin du'a'u ba dal ikpar kana cin dabino ba kafin ka ci ba kamar yadda zo cikin almasu a tulfikiyya almuyassara mujallar na uku shafi na 286 babu wata addu'a da ta inganta daga mazan Allah in ban da wannan bayanin ya zo cikin irwa'ul galil hadisin 920 ibn al-arabi cikin aribatul ahwazi sharhi sunan tirmizi a mujallar da biyu shafi na 215 yana cewa akwai hikima dangane da buɗe baki da dabino saboda albarkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata kaga kayi sahur da dabino kayi buɗe baki da dabino ya zamanto wato ya kamata a ce gidan musulmi ba a rasa dabino musamman cikin azumi kuma yana nuna mana cewa yana da kyau mu aji sabon dabino saboda hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annan ya sa al-imam shaukani cikin nailul awqar game da wannan hadisi na Anas bin Malik yana mujallal na shafi na 301 yace hadisu Anas fihi dalilun ala anna rutab min at-tamri aula min al-yabis wannan hadisin na Anas yana gwada mana cewa ka kamo sabon dabino kai buɗe baki da shi ya fi kamanni da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yuqaddamu ala alaihi in wujida idan dai za a samu to shi ya kamata a gabatar lokacin bude baki wa inna ma shuri'a al-iftaru bi tamri li'annahu hulwun abin da aka shar'anta yana cewa abin da aka shar'anta bude baki da dabino saboda zaki ne wa kullu hulwin yuqawwi al-basara alladhi yab'u bi-sawmi lokacin da ka wuni da azumi ganin ta ma ya samu rauni don haka isa kusan faduwar rana za ka ga ganin ka yana da rauni saboda yunwar da mutum ya wuni da ita to raunin ganin nan dabino wato da yake yana kunshe da zaki zakin yana karfafa ma ainihin lafiyar ido wa hada ahsanu ma qila fil munasaba wanda al-imamu shaukani yake cewa wannan ita ce maganar da tafi inganta game da dalilin da ya sa aka so a yi amfani da dabino lokacin buɗe baki saboda zaki ne zaki ko yana da tasiri wajen ƙara lafiyar idanu wa bayanin wajhil hikima da bayanin ainihin dalilin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan na so mu ƙara da hadisi na gaba amma bisa dukkan alamu lokaci ya kawo iyaka don haka za mu dakata insha Allah idan Allah ya nufi mu isa darasi na gaba sai mu sake اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك